Kada ku manta ku danna subscribe da alamar ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu da muke gabatarwa a kullum. Yadda za ka magance matsalar saurin inzali a lokacin jima'i. Bincike ya nuna cewa mata suna buƙatar jimawa a lokacin yin jima'i. Matan da ke da buƙatar a ɗauki aƙalla mintuna ashirin ko fiye da hakan kafin su iya samun biyan buƙatarsu a yayin da 'yan ƙalilan ke buƙatar mintuna goma. Sai dai wata matsala da ke addabar maza a nan ita ce, za ka tarar da wasu mazan ba yadda za a yi su ɗauki tsawon minti biyar a kan matarsu suna jima'i nan take da zaran sun fara sai su yi inzali a lokacin da matansu ke da buƙata da su kuma da zaran sun yi wannan inzalin shi kenan sun ƙare yin jima'i. Wanda wannan ba ƙaramar illa yake haddasawa a zamantakewar aure ba. sai ka ga mai gida yana ta yi wa matarsa magana amma ba ta saurara ballantana ta kula shi saboda matar ta raina shi ya koma wata kala tunda ya kasa fitar da kitse a wuta a addinance haƙƙinka ne ka rinka biya wa matarka bukata idan matarka na samun biyan bukata a tare da kai to za ka ga koyaushe hankalinta a kanka yake tarbiyya da ladabi sai daɗa ƙaruwa suke yi ko a kotu aka je matuƙar matarka ta faɗi cewa ba ka iya biya mata buƙatar ta, to kotu za ta baka damar tafiya neman magani idan ka samu alhamdulillahi. Idan kuma baka samu ka sha kawar ke ba, to kotu za ta raba auren gudun kada matar ta je ta afka cikin zina wa billahi. Abubuwan da ke kawo saurin inzali sun haɗa da na farko basir da ya yi kaka gida a kwankwason namiji, na biyu kiwon sanyi da sanyin mara, na uku ƙarancin ruwan maniyyi, na hudu, gajiya, na biyar taruwar daskararren maniyyi ga mara, na shida yawan fushi, ɓacin rai tsakanin ma'aurata, na bakwai rashin kwanciyar hankali a lokacin yin jima'i, na takwas rashin ƙoshi, cin abinci isasshe da sauransu. Yadda za a magance matsalar saurin inzali. Na farko, Maza masu matsala ta saurin inzali su daina shan kayan zaƙi kamar na shuga, minti, alewa kenan, nan, kafi zabo, coke, lemon juice da sauransu. Na biyu kuma shine kayan maski wanda ba dangin nama ko kifi ba ne. Na uku, a rinƙa motsa jiki akai-akai wato exercise.